Kalangu, Karfe biyar da minti talatin cip a nan studio Kalangu babban birnin Yame a Maraicen yau. Gunguma tani ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa ga kanun Labaru. A cikin labarun za ku ji koya ta kasance a shari'ar jarirai bebe importe da kotun ya mai ta yi a yau da sahe. An ruye makarantu da dama a ƙasar Nijar a dalilin fari da yankunan ke fuskanta. Ministocin cikin gida na Faransa da na masarautar ƙasar Espany sun kasance a nan Nijar za ku ji dalili. Takardamar da jagorancin hukumar Yumuwa yake yi a kan sane shirmu na musamman zai hiranta bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. A yau da sahe kotun birnin Yame ta sake maido shari'ar nan ta jariran da aka saya cewa da bebe importe. Lauyoyi masu ba da kariya sun kauce ma wannan shari'a cewarsu an yi tsambare akan wasu matakai. Don haka kotun na cikin wato rishin ka'ida Metir Abubakar Musi yayi wa Musa Hassan ƙarin bayani kamar haka. A lokacin baya mai shari'ar ya buƙaci a ɗage ƙarar kuma ga shi mun dawo mun ga ba su girmama ranar sammacin ba. Don haka muka ga ya dace a ɗage shari'a. Su kuma masu shari'a suka ci a'a kawai sun tashi shari'ar ba makawa za su yi shari'ar. Mu kuma muka ce ba za mu yarda ba muka kawo musu ayar doka wace take bayar da izinin ɗage shari'ar. Kuma wanda abin ya shafa yana da hurumi na tsawon kwanaki biyar domin aikewa da wasiƙa. To wace hanya ce masu shari'a za su yi amfani da ita wajen gudanar da wannan shari'ar? Kenan idan suka ce za su yi shari'ar, to tun farko ma sun tsayar da hukuncin da za su yanke. Don haka muka ga ba mu ga abin da zai sanya mu zo mu zauna muna bata bakin mu ba. Akan shari'ar wacce tun da daɗewa sun bayar da hukunci akan abin da za su zartar. A gaida Mutari Muhammadu. Makarantu da dama su funkaci wace gujewa ɗalibai wasu kuma an rufe su cikin wasu yankunan ƙasa. Bayanin da ya bullo kenan cikin majallar bada labari ta OSHA cikin watan Janairu da Fabrairu shekara 2017 ga rahoton rahilat Sumana da Mutari Muhammadu ya fasarta. A cewar OCHA akalla ɗalibai dubu talatin da uku ne suka bar makarantu a cikin shahar Sandar Tawa Agades da kuma Maraɗi ne wannan matsalar ta fi kamari da kashe hamsin cikin ɗari. Kuma a cewar OCHA rashin isasshen abincin dabbobi ne yake silar gaba al'amarin inda ɗaliban mafi yawan su ‘ya'yan makiyaya ne suke tafiya su bi iyayensu a wuraren da akwai cimaka. Sannan kuma a wani ɓangare ficewar jama'a daga wuraren zamansu yana da nasaba nasaba ne da rashin tsaro a yankin jihar ta Difa wanda ya kai ga rufe makarantu ɗaya, inda ɗalibai dubu goma sha biyu suke ɗaukar karatu suka ƙauracewa su kwata-kwata. A cewar Ocha an gusar da makarantu 74 da ke cikin yankin jihar zuwa wani ɓangare. A halin yanzu dai an sake buɗe makarantu 121 sai dai talatin daga cikinsu da suka ƙumshi ɗalibai 1,280 har yanzu sun kasa. kasance a kulle a jihar ta Difa. Bayan wallafa wannan labari abokin aikin Mutari Muhammadu ya kakauta wajen Alasan Abubakrin mataimakin shugaban kungiyar ASO EPT mai fafutuka ta kyautata makarantun daji. Musaurare saurare shi. Nijar ƙasa ce wadda take da makiyaya da yawa kuma kun san dole ne inda da kuma makiyaya dole ne a bude musu lakwaloli wanda za su kula da yaran su in an ce makiyayi kun san an ce mutum mai gusawa neman ma dabbobin shi abinci shi yasa gwamnati duk inda makiyayan nan suke ana bude lakwaloli kuma ana musu eh, abin da ake ce ma kantin scholar inda ake ma yara da huwa saboda ku uwayen sun tahi su baro yara nan lakwal tunda suna da abin da suka ci ta oshawa ga da kun gane ta sun huddo takarda suka ce ɗalibai dubu talatin da uku sun bar lakwal a cikin wuraren da kwai yan makiyaya mu sai dai abin da ya kamata mu ce gwamnati ya mai da idon shi ya mai da hankalin shi bisa lakwal dukanta kuma da wanga gurbi na lakwal na yan makiyaya A wani bangare kuma takaddamar da ke tsakanin Coast Niger da gwamnati sai ƙara kamari take yi bayan shugaban kwamitin sulhu Bazum Mohamed Coast Niger Sinasef su ma sun ba da amsa ga bayanin nasa tare da shiga yajin aiki na kwanaki uku daga ranar yau Litinin sha uku ga watan Maris shekara 2017. Yaya uwayen yara ke ganin wannan lamari? Musaurari Alhaji Gori Umsuman Bukari, shugaban ƙungiyar uwayen yara ta ƙasa. lalle wani abun da muke cikin shi muhuyacin hali ne muke cikin shi yau an ka ce lakwal batayi ya zamanto abun da ya tabarbare a yau muna tendance irin wani abubuwa ya kyautu nan da nan a samu solution kal a samu a yi cikabar irin wani lalle demokrasi ke ya kyautu wani an shi ya bace wancan abokan waɗannan shi shi ya yi sanyi sai a samu a daidaita a duniya babu abin da baya samun solution wannan abubuwan ya kyautu a ce su sa su yan gwamnati su sa su a sanya ya kyautu su sa ruwa su yi hakuri a zo a dubu lakwal a dubu yaran mu duk yadda take ciki abin da nake so ina so su yi haƙuri vraiment a yi hankali su yi hakuri ina roƙon su da su 'yan gwamnatin da su syndicalist kuma sai a tashi a zuwa lakwal. mun yi sa'a birnin doso a yau da sahe wata gobara ta afku a kwalejin doso mai lamba biyar makarantar da ta kasance ba ta da kewaye ɗakunan ɗaukar darasi 23 ke gare ta a cikinsu akwai sha hudu na zana biyar sun ƙone Umumus shekara ta uku kenan jere ga juna da gobar ke farma wannan makaranta kuma har yanzu ba a san makasudin ba. Wasu makarantu kamar Ecole Bare da Ecole Atiku a garin na Doso ba su tsira ba da irin wannan lamari na gobara. Ministan cikin gida na ƙasar Faransa da na masarautar Espanya a yau da sayan nan sun kasance a nan birnin Yame akan wata ziyarar aiki. Albarkacin wannan rangadi sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin ƙasashen uku tare da ministan cikin gida na ƙasar Nijar bisa hulɗa tsakanin jami'an tsaro na polis ɗin Nijar, Waranshi da kuma masarautar ta wato Espanya. Ga rahoton da Hamadu Mumuni ya yi cikin fasar Mutari Muhammadu. Wannan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta jami'an tsaro za ta samu tallafin miliyon shida na euro wanda zai bayar da kyakkyawan sakamako da zumar tallafawa Nijar wajen yaƙi da masu safarar baƙin haure da kuma fataucin mutane. A wajen taron dai wanda hukumomin Nijar suka nuna jajircewarsu wajen yaƙi da baƙin haure. Ministan cikin gida Bazum Muhammad ya nuna cewa sun samu kyakkyawan sakamako. Mun samu nasarar cafke motoci 113 sannan kuma mun gurfanar da mutane 126 a gaban kuliya sannan kuma mun dawo da ɗimbin bakin haure a Agadez. A yankin Sahel yaƙi da safarar bakin haure dai an ɗauke ta da matuƙar mahimmanci amma sai dai akwai buƙatar a ƙara ƙaimi akan ci gaba a cewa ministan cikin gidan Faransa. A yau akan ɓangarori da dama sun nuna bayyanar ƙasashen Turai a ƙasashen Sahel, kamar irin su ƙungiyoyi ICAP e da dai sauransu. Duka ƙungiyoyi ne da ke iya ƙoƙarinsu na kawo ci gaba, sannan kuma ƙungiyar tarayyar Turai tana ƙara hubasa. Euh, Kafin ƙulla shi ne dai da farko, tawagar ƙungiyar tarayyar Turai ta ziyarci ma'aikatar da ke kula da yaƙi da ta'addanci. Ziyarar da ta ba su damar sanin a cikin irin wani yanayi ne suke aiki. A gaishe da mutari Muhammadu da Ahmadu Mummuni. A yankin jihar Maradi ɗaya daga cikin kujerun 'yan majalisar yankin ba kowa a kanta tun rasuwar Honorable Mamman Umaru bayan ya maye wurin Rabiu Abdu da aka ma wani mukami a ƙasar waje zaɓe ya kama kenan yaya ƙungiyar seni za ta shirya da shi ga nafi wada mamba na seni ɗauke da fashin baƙi. shugaban ƙasa shi ne zai ɗoki aya cewa ga ranar da ya kamata tane su har aje takardunsu wanda suke son su zama 'yan takara bisa kan wannan kujera ɗaya saboda kujera ɗaya ce za a ciki cikin jihar maradi e cikin jihar maradin ma ba duka maradi ba ce banda bermo tunda bermo ita ce circumscription special ita daban take a cikin jihar maradin ma kenan wa'annan sauran department tunda maradi takwas gare ta in aka huda bermo kenan department bakwai su ne wannan zaben ya shawa kuma bayan shi ya shahi runhuwar zaɓe 4,888 kuma ya shahi wanda za su yi zaɓe cewa elekitar miliyan guda da uku da tamanin da talatin da bakwai ajo inda ya kamata su yi zaɓe su hudo wannan ɗan majalisa wanda zai zo ya tar da sauran 'yan majalisa wanda suna nan suna aikinsu na cikin jihar maraɗi Madalai Studio Kalan kuke saurare mambobin kungiyar magajin nan garin hukumomi ƙananan hukumomi na Nijar Amen AMN a yau da sayan nan sun kasance cikin wata muhawara a can yankin Tawa tsawon kwana biyu da za su yi merorin za su tantamna bisa kan babi babi da suka tsaida kamar wato maganar mayar da musu hukuncin tafiyar da al'amura da kuma ɗaukar yaunin sayar da abinci bisa farashi mai gwangwame wanda ya kai wasu merorin gaban koti Abdullahi ne ya aiko muna da wannan rahoto. A ranar Alhamis ɗin nan da ta shuɗe haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nijar Feni Food da ta ƙasar Maroko rmf sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin raba domin bunƙasa ci gaban ƙwallon ƙafa a nafiyar afirka bisa gaɓoɓi guda uku hulɗa za ta kasance na farko dai ƙarfafa bunƙasa tsarin jagoranci fusa'o'in koyarwa alƙalanci da ilimin aikin likita ƙarfafa masanyar fusa'o'i da kuma girka tsarin kwamfalar sada zumunci da faɗar wato shugaban na ƙungiyar ƙasar maroko foji ligja ya ce yarjejeniyar za ta kasance ne ta shekara biyu biyu da za a iya sabuntawa. Masu sauraron studio Kalangu mu huta kaɗan. Sauraron shirye shiryen studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na studio Kalangu ina so kuma ina yadawa. A yame da magaram difa karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma sai a shirmu na musamman. Tun bayan marabus na ɗan ƙasar Senegal Hajibu Sumare daga jagorancin hukumar Iyomowa kujerar ta zama ba kowa a kanta. Wace ƙasa za ta ɗale wannan kujera? Nijar ko Senegal? Maryam Jallo ta firanta da Ibrahim Yakuba, ministan ƙasa mai kula da hulɗa da ƙasashen waje, ga firanta su. si ça devait se passer tel que les Sénégalais le voudront. Idan abin ya wakana kamar yadda ƙasar Senegal take bukata a yau, to wannan ya sabawa ne da ta girka kungiyar ta yamuwa saboda dokokin da suka kafa kungiyar sun yarda sun ce mambobin za su rinka haɗa kansu domin ganin cewa jagorancin kungiyar zai kasance ne na kama in kama daga mambobin ƙasashen kungiyar. Sannan kuma mu a abin da ya shafe mu a Nijar a shekara 2011 mu ajiye takararmu domin jagorancin tafiyar da kungiyar ta yi amma da aka samu ja in ja tsakaninmu da Senegal sai shugabannin kasashen suka samu matsaya ɗaya inda aka ɗora dan kasar Senegal. Da farko dai duk a cece kucen da ake yi a bisa kan zancen ba gaskiya bane. Gaskiyar lamarin shine mu madogaranmu ba wai wasiƙa ce kaɗai muka aiki ba, a'a madogaranmu shine shaida daga ƙungiyar ta Iyomowa wacce take tilastawa duka ƙasashe mambobinta. Na biyu kuma ba wai maganar ƙarfin tattalin arziki ba ne. Ƙungiyar ta shimfiɗu ne ta hanyar haɗin kai da muradu ɗaya wanda ta hanyar ne aka kafa ƙungiyar ta yimuwa ƙasashe masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya. Kuma ba shakka za mu samu wannan jagoranci saboda ƙasashen suna girmama ƙasarmu. Ba maganar mu fice daga ƙungiyar ne ba saboda babu alaƙa shigar da takararmu da kuma halartar mu a cikin ƙungiyar. Ina tabbatar muku da cewa idan ba ba a girmama waɗannan dokokin ƙungiyar ba to da yawan abubuwa ba a maganar su kuma daga nan ana iya cewa akwai raunin jagoranci na tafiyar da ƙungiyar ina tabbatar muku Nijar za ta tsayar da ɗan takararta domin jagorancin ƙungiyar ta yi yammawa kuma nan gaba za mu bayyana shi commission de le prochain mandat, Inch'Allah. Euh, vous le saurez à temps opportun. Haka kuma muka zo karshen labarin namu da harshen Hausa ga Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanti. Assalamu alaikum.